قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون ya annabi Muhammad ka ce, Ba na iya jawo wa kaina amfani ko in janyewa kaina cuta, sai dai abinda Allah ya ga dama, yin wannan duk na Allah ne, ban san komai ba sai abinda Allah ya sanar da ni, kuma ban san gaibu ba, In da na san gaibu da na yi wa kaina abubuwan da za su janyo min amfani su kawar min da cuta saboda zan san abubuwa kafin faruwarsu da yadda za su kasance bayan sun faru ni ba kowa ba ne face manzo daga wajen Allah, ina tsoratarwa game da azabar mai raɗaɗi, kuma ina yin bushara ga mutanen da suka yi imani da ni manzon ne suka gaskata abin da na zo da shi cewa za su sami lada mai yawa daga Allah.